Jama'a Assalamu alaikum za ku kalli labarai daga mujallar matashiya farko ga kanin labaran. Gwamnatin jihar Kano ta kafa wani kwamiti mai karfi wanda zai bincike lamarin satar yara a Kano tun daga shekarar dubu da goma. 'Yan sanda sun samu nasarar kubutar da babban alkalin da aka sace a Najeriya. An samu bullar cutar lasa a Najeriya yayin da tuni mutane biyar suka rasa ransu. Kanin labaran kenan ga cikakkun labaran. a yau muna asabar 26 ga watan goma shekara ta 2019 miladiya wanda ya daidai da 27 ga watan safar shekara ta 1441 bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina gwamnatin jihar kano ta kafa wani kwakwaron kwamiti da zai bi diddigin satar yara a kano tun shekarar 2010 cikin wata sanarwa da babban sakataren yada labaran gwamnan kano malam abba anwar ya fitar sanarwar ta ce kwamitin zai fara aiki ne da zarar an ƙaddamar da shi a ƙarshen watan nan wato 31 ga watan da muke ciki gwamnan kano dr abdullahi umar ganduje ya naɗa tsohon jojin jiha justice wada umar rano a matsayin wanda zai jagoranci kwamitin kuma kwamitin zai binciki yadda yara ke batanni tun daga shekarar 2010 zuwa yau da dalilan da ke sa yaran su bata haka kuma za a tattauna da iyayen yaran da 'ya'yansu suka ɓace ba tare da ɗinke barakar aukuwan hakar a nan gaba rundunar 'yan sandan jihar kano bisa jagorancin kwamishinan 'yan sandan jihar kano ahmed iliyasu ne suka samu nasarar ceto yara tara da aka sace waɗanda aka siyar a jihar anambra waɗanda ake bautar da su har ma aka sauya musu addini A safiyar yau ne masu garkuwa da mutane suka saki wani malamin makaranta da ɗalibai waɗanda aka yi garkuwa da su. Kakakin gwamnatin jihar Kaduna Samuel Aruwan ne ya shaida hakan a safiyar yau Asabar. Ya ce an saki malamin da ɗaliban ne a safiyar yau. A ƙoƙarin gwamnatin jihar Kaduna na ganin an daƙile yawan satar mutane da ma al'amarin 'yan bindiga. gwamnatin ta roƙi al'umma ganin al'ummar garin da su kasance masu haɗin kai ba tare da nuna bambancin aƙida ko addini ba ta yadda za a shawo kan matsalar baki ɗaya sannan ya roƙi gwamnatin mutanen al'ummar kaduna da su kasance masu sa ido ga duk wani al'amari da ba su yarda da shi ba sannan su yi saurin kai rahoto ga jami'an tsaro 'Yan sanda a jihar Ondo sun kama wasu mutane da ke sayar da naman mushen shanu. Mutane takwas da 'yan sandan suka kama a Ekan Ile na jihar Edo, Ondo. Gwamnatin jihar ta dakatar da siyar da naman shanu a garin ganin yadda ake siyar da naman mushen shanu. Darakta a hukumar lafiyar al'umma na karamar hukumar Akoko Northwest, North, east Mr. Yasimi Adeni da takwaransa mr ojo anthony na akoko northwest sun kama mutane ne da ke siyar da naman mushen shanu zuwa wanda suke daukar naman mushen shanu zuwa kasuwanni sannan sun shawarci al'ummar garin da su ƙauracewa cin naman shanu na tsawon wasu lokuta kuma da zarar sun kammala bincike kuma sun kawar da mushen shanun da ya addaba za su sanar Masu kallon mu kada ku sha'afa kuna kallon labarai daga mujallar matashiya za ku iya bibiyar mu a dukkanin shafukan sada zumunta da suna mujallar matashiya musamman a shafinmu na Twitter wato matashiya mujalla sai kuma wato shafinmu na Instagram da kuma shafinmu na Facebook. Labaran zai ɗora bayan mun karɓi wannan sako. Sabuwar duniya, sabuwar rayuwa. hanyoyin isar da sakonni cikin sauki sallana da matukar mahimmanci musamman idan aka yi amfani da hanyoyin da masana kuma ƙwararru suka samar kamfani gare ka ko masana'anta a kasuwa kake kasa hajar ka ko kuwa takara ka fito kake neman hanyar da za a isar maka da saƙonka ga al'umma cikin sauƙi? Ziyarci sashin tuntuɓa na mujallar matashiya tare da basu kwangila nan take kaga aiki da cikawa. Hanyoyin tallace-tallacenmu sun haɗa da sauraro wato audio a turance. Ko kuma na kallo wato bidiyo. Da ma uwa uba hotunan da ake saka a mujalla wanda ke fita duk wata a cikin harshen Hausa. muna da mawaka da ma ƙwararrun jaruman fina-finan hausa dukkaninsu za su isar da saƙonninku cikin sauƙi za ku iya laluban mu a dukkanin kafafen sada zumunta da sunan mujallar matashiya ko kuma kai tsaye ku neme mu ba ɗaya kan titin faransu road a nan kano ko a lambar waya sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida domin shiga sabon tsarin sabuwar duniya kada dai ku masu iya magana na faɗin mai talla shi ke da riba Assalamu alaikum mabiya mujallar matashiya. Muna farin cikin gabatar muku da sabbin jadawalin shirye-shiryenmu wanda za su zo kamar haka. Labarai zai rinka zuwa a ranar Litinin, Talata, Alhamis da kuma Asabar da misalin karfe hudu na yamma. Sirrin matasa zai rika zuwa muku a ranar Laraba da misalin karfe takwas na dare. shirin rabin ilimi zai rinka zuwa muku a ranar alhamis da misalin karfe da rabi na dare shirin abokin tafiya zai rinka zuwa muku sha shida ga kowane wata sai kuma zamantakewar ma'aurata zai rinka zuwa muku ranar talata da misalin karfe goma da safe girke-girken mujallar matashiya da mata a dangare zai rinka zuwa muku a ƙarshen kowane mako Shirin ana yi da kai shiri ne da yake taɓo rayuwar al'umma gaba ɗaya zai rinka zuwa muku a ranar Juma'a da misalin ƙarfe bakwai na dare. Ku kasance da mujallar matashiya a shafinmu na YouTube ko kuma yanar gizo matashiya.com ko kuma ku same mu a ofishinmu da ke lamba ɗaya ba Farans Road ko kuma sha ɗaya a Galadima Road ko kuma ku same mu a lambar waya sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida kasance da mujallar matashiya a dukkanin shafukan sada zumunta. To mu da dawowa. Rahotanni daga cibiyar kula da cututtuka ta Najeriya NCDC sun tabbatar da bullar cutar lasa a jihar Benue har ma ta hallaka mutane biyar. babbar jami'a a hukumar kula da a hukumar kula da sashen sadarwa hajiya hannatu bello ce ta tabbatar da hakan ga manema labarai a makurdi ta ce akalla mutane 21 ne suka kamu da cutar yayin da tuni mutane biyar daga ciki suka mutu yayin da takwas daga ciki kuwa cutar ta yi wa illa hajiya hannatu bello ta ce tuni aka keɓantar da mutanen da suka kamu da cutar don gudun yaduwar cutar a jihar sannan suna ci gaba da kula da sa ido ganin an dakile cutar baki ɗaya cutar lasa dai cuta ce da aka yi ittifakin cewa ana kamuwa da ita ne sanatin cin ɓeraye gafiyoyi da ma maguna a halin yanzu dai alkalin babbar kotun tarayya da ke jihar ondo justice audu dogo ya kubuta daga hannun masu garkuwa da mutane rahotanni da muka samu cewar an saki babban alkalin ne da misalin karfe biyu na dare kwanakin baya ne dai aka sace babban alkalin wanda a yau ya shaƙi iskar yanci sashen hulɗa da jama'a na shari'a da ke babbar herkwata da ke abuja ne suka tabbatar da hakan sashen ya tabbatar da cewar babu wani kuɗi da aka ba wa 'yan bindigar illa tsabagen ƙoƙari na jami'an 'yan sanda an yi garkuwa da justice abdu dogo ne a iyakar jihohin ondo da edo a ranar talatar da ta gabata yayin komawarsa gida daga babban birnin tarayya abuja a yanzu haka dai alƙalin ya koma gidansa tare da iyalansa to baki ɗaya a nan labaran ya kawo ƙarshe ga makafin sallama ga maimacin kanan labaran kunji cewa gwamnatin jihar kano ta kafa wani kwamiti mai ƙarfi wanda zai binciki lamarin satar yara a kano tun daga shekarar 2010 'yan sanda sun samu nasarar kubutar da babban alkalin da aka sace a najeriya an samu bullar cutar lasa a najeriya yayin da tuni mutane biyar suka mutu a madadin kowa da kowa sunana abubakar mutula ibrahim nake cewa sai an jima.